shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu dai malin yana mana bayani dangane da abin da ya shafi wankan gawa a wannan fasli na bakwai na abin da ya shafi sallan gawa a wannan fasli na bakwai a inda malin ya ɗauko bayanai yake cewa lakin bila shakka in salla alal janaza kharijal masjidi fi makanin mu'iddun li salatil janaza فهذا huwa fi'ilun Nabiyyu صلى الله عليه wa وسلم Mala ya ce babu ko shakka idan da za a ɗauki gawa a je da ita wajen masallaci a inda aka tattala na musamman don sallan gawa, a yi, to wannan ne aikin annabi ya gudana a kan shi. Lakin iza kan al'amuru ta nasu kama fi Misir, Mala ya ce, amma idan al'amari ya rikiɗe wa mutane. ya zama al'adansu shi ne yin salla a cikin masallacin kamar yadda mutanen masar suke ala an yi sallar jana'izi fil masajid su suna yin sallan su ne a masallaci fala haraja fi zalika ala ce babu laifi a kan wannan in sun yi sallan su a cikin masallaci wala aiba albattata ma ce babu wani aibi kai tsaye لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ذلك سورة النبي أيوان وما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مدن دي زما النبي دام ياي فنحن نفعل بلا أدنى حرج مما من أيكتا باب كون اللي ليفي كويا ليفن نيكي أدنى حرج باب اللي في باب أبن زرقي a cikin al'amarin baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya sa dace. Ƙultu, Malam Muhammad Hassan ya ce, Fil mas'alatul ula dangane da mas'alan farko da aka fara ɗaukowa dangane da yanayin sallan jana'iza, ya kiful imam wa ra’a ra'asar rajili, liman ana so ya tsaya ne a bayan kan namiji ƙeyen shi nan. Mun gano nan da kyau ko? من السنة إذا وقف الإمام لصلاة الجنازة أن يقف وراء رأس الرجل وأن يقف وسط المرأة إذا كان المتوفى رجلا يقف الإمام عند رأسه وإذا كان المتوفى امرأة يقف الإمام وسطها وفي ذلك حديثان ماليتي أبند السنة تزودش idan ya kasance mamacin da ya kwanta ya mutu namiji ne to liman zai tsaya a ƙiyan shi ne mun gano wannan da kyau ko in mace ce kuma sai ya tsaya a tsakiyanta malam kwanta a duba a gani a aikace mun gano wannan da kyau ko yawwa kwanta sosai mana haka ake wannan wannan kishin gida kai kenan ka kwanta ka miƙar da kanka sosai malam miƙe ka nuna ka tsaya mana kai ne liman magani ka iya kaddar namiji ne ina za ka tsaya ka tsaya ƙiyan shi kenan koko ka tsaya ka faɗan shi ƙiyan shi ne to ƙaddara mace ce a ina za ka tsaya ka tsaya a ina tsakiya yanzu wanda ya zama tsakiya na a kuma haka kaɗan kuma to wannan shi ne wasqaha kun gano wannan da kyau ku in mace ce tsakiya mutum zai tsaya in namiji ne daidai ƙeya. ina ba ka faɗa ba tsaya a wasɗoha tsakiyanta mala ya ce akwai hadisai guda biyu ina fatan mun gano nan da kyau Allah ya sa mu dace to sai sai ka tashi ba mutuwa kai baya kaga ya samu waje ya ƙara kwanciya bi shi Allah ya sa mu dace al-awwal mala ya ce hadisin farko an abi ghalibin al-khayyat qala abu ghalib al-hayyat yace shahidtu anas ibn malikin salla ala janazati rajulin yace na halarci anas dan malik da ya zo yi ma wani mutum sallan gawa faƙama inda ra'asihi ya tsaya daidai kan shi wa fi riwayatin a wani ruwaya faƙama inda ra'asi sariri sai ya tsaya daidai kan makaran kun makara ma na da kai fa kun gano wannan da kyau ku mutane da dama ba su fahimci kan makara ba kan makara shine inda yake da wannan kariyan domin haka sa mamaci a ciki inda kariyan yake nan kan shi zai tsaya kuna fahimtar wannan inda ko bai da kariya nan kafa zai tsaya domin haka zo da gawa zaro shi ake ba ɗauko shi ba kuna fahimtar wannan Eh, a akwai yanzu muka je muka ɗauko makaran da muke amfani da ita za a ga cewa tana da kariya mun gano wannan da kyau ko kuma zarowa ake haka ba ɗaukowa ba mutane ɗaukowa suke shi sa suke yin kuskure ina fatan mun gano wannan da kyau amma bara a ɗauko makaran a zo a gwada probos ku ɗauko mana makara a masallacin can kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace bari a ɗauko ko da mun ci gaba da katin aka zo sai a tsaya sai a kwadanta mutane a saka wani a ciki a zaro shi Rafata <laughs> fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu dace to shi ne sai mala yake cewa a faƙama inda ra'asus sarir sai ana sai tsaya daidai kan anna'ashin malu ya ce, hiya bilogatina, su a ra'asu sarir suke cewa, sarir shine gado, mun gano wannan da kyau ku malu ya ce, alhashaba awin na'ash, ko kuma a ce alwahiya bilogatina mu a yarenmu in ji shi Muhammad Hassan ya ce suna cewa alhashaba katakon, ko kuma su ce an na'ash, mu mai muke cewa annashi ko mu ce makara awil kafan ko ko a ce alkafan falamma rafa'a yayin da aka ɗauki gawon aka tafi da ita a tabi janaza timra'atin sai aka zo da kuma jana'izan wata mace kun gano wannan da kyau ko shine rafa'a arrajil fa'ata bi janazati mar'atin min quraishin an ɗauke gawon wannan namijin ba daɗewa sai kuma aka ɗauko ga wata mace kuma Allah ya mata cikawa bayan wancan an gan mai sallah kaga da sun mutu tare ne da tare za a jera sai mai sallah amma sai ya zama to ba tare ba ne wannan ya rasu kuma al'amarin mutuwa jama'a duk wanda ya mutu ba fa gaugawa yayi ba za ka mutu kai ma yi Allah ya sa mu dace aw ansar aka ce ko kuma daga cikin mutanen ansar faƙila lahu aka ce ya aba hamza ya kai baban hamza hazi janazatu fulana ibnatu fulan wannan jana'izan wance ce yarwa ne fasalli alaiha da Allah muna sa alga ta malam ka zo kai mata sallah faqama wastaha to sai miƙe a tsakiyanta kun gano wannan da kyau ku qama wastaha ya ani fi wasdil mar'a ya tsaya tsakiyar macen kamar yadda muka kwatanta anan ko wa kafa radiyallahu anhu mala ya ce sayyidina anas ya tsaya wa fina ala buni ziyad al'adawi ya'ani fi hatenil janazataini a cikin waɗannan jana'izozi guda biyu akwai alawu ɗan ziyad al'adawi rajulun yuqalu lahu ala buni ziyad al'adawi wani babban mutum ne da ake kiran shi da ala'u ɗan ziyad al'adawi falamma ra'akhtilafihi yayin da ya ga anas ya tsaya a ƙeyen namiji nan kuma ya tsaya a tsakiyar mace mun gano wannan da kyau ko indar rajuli wa kafa indar ra'as a wajen namiji sai ya tsaya wajen kai wa indal mar'a wa kafa inda wasliha mace kuma ya tsaya a tsakiyanta fasu ila ya aba hamza sai aka mai tambaya ya kai baban hamza ma za fa'alta me kuma wannan kake yi qala sai ce haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya komo haka annabi ya kasance yana tsayuwa haisu qumtu minar rajuli yanda kaga na tsaya ma namiji haka yake tsayawa wa minal mar'a haisu qumtu ummace ce kuma inda na tsaya nan ita ma annabi yake tsayawa ina fatan mun gano wannan da kyau kaga sunna ya tabbata ga yanda ake tsayawa kenan wa fi lafzin a wani lafazi <clears throat> sa'alar rajulu anasar radiyallahu anhu wani mutum ne ya tambayi anas wa qala lahu ya aba hamza ya ce baban hamza haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya komo haisu kumta minar rajuli inda ka tsaya daidai ƙeyan namiji yanzu haka manzan Allah shi ma yake tsayawa daidai ƙiyin namiji in zai mai sallan jana'iza wa min ta haisu ƙumta kuma mace inda ka tsaya Ƙala na'am sai ce ƙwarai da gaske Ƙala qala faltafata na ala sai alawu ɗan ziyar al'ada ya wajenmu fa ƙala sai ce ihfazu ku kiyaye ai ihfazu min anas haza an rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama ku kiyaye wannan abin da anas ya faɗe daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukin sarki ya sa dace Wani hadisi mali ya ce akhrajahu abu dawud abu dauda ne fitar da wannan hadisin a fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani a kan jana'iza babun aina ya ƙumul imam min almayyiti idan salla alaihi wai idan liman zai magawa salla a ina zai tsaya ya kawo wannan hadisi a mujalladi na uku a lamba na dubu uku da da da casa'in hudu wa tirmidhi fi kitabil janaiz tirmidhi ya kawo wannan hadisi shi ma a kitabul janaiz babu ma ja'a aina ya al-imamu minar rajuli wal mar'a idan liman zai ma namiji sallan gawa in mace ce ya yi kamata ya tsaya ma kowanne tirmidhi ya kawo hadisin a mujalladi na uku lamba na dubu ɗaya da talatin da hudu wa qala yace hadisi Anas haza hadisun Hassan. wa ibn maja fi kitabil janaiz ibn maja ma da wannan hadisi a kitabul janaiz babu ma ja fi aina yaqumul imam idza salla ala al janaza a mujalladin farko a shafi na 1494 malici alhadis rawahu abu dauda wa tirmidhi wa Hassanahu. wa ibn majah wal baihaqi wa tahawi wa ahmad wa ghayruhum wa isnaduhu sahihun malai ce isnadin wannan hadisi isnadi ne ingantacce to kafin mu karanta mun gano wannan da kyau to sai malai ya ce alhadisi sani hadisi na biyu an samura bunu jundab daga samura dan jundab qala yace sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi nayi sallah bayan annabi wa qara salla ala ummu ka'ab matat wa hiya nufasa ya ce ya yi ma annabi ya yi sallah ne ga uwar ka'ab da ta rasu yayin naƙuda faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama alaiha wasataha sai annabi ya tsaya mata sallan gawa ya tsaya tsakiyanta wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a kitabul jana'iz babu aina ya ƙomu min almar'atu war rajuli a mujalladi na hudu a mujalladi na uku lamba hadisi na 1331 da lamba na 1332 wa muslimun muslim ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu aina ya ƙomul imamu min almayyit lissalati alaihi a mujalladi na biyu lamba hadisi na 964 ai fi wasdiha tsakiyanta annabi ya tsaya <clears throat> mala yace wal hadith rawahul bukhari wa ghayruhu wal hadith wadihu dilala mala yace wannan hadisi ya fito da bayani karara ala anna sunna an yaqifa al imam inda ra'asir rajuli cewa abin da yake sunna <clears throat> liman zai tsaya ne daidai ƙeyin namiji wa wasnil mar'a da kuma tsakiyar mace mun gano wannan da kyau ko abin da yake sunna kenan to yanzu jama'a ga ga makara an ɗauko kuma abin da yake sunna ko inda makaran ne yake kuɗin matso da shi gaba kaɗan na haka a shi nan in za a sa gawa ko gano wannan kun ga inda cin yake na ke son kai ya tsaya wasu suna yin kuskure suna sa kai a nan ba sa kai a nan kuna fahimtar wannan da kyau ko ana son kan mamaci in aka sa shi ya kasance a nan ina fatan mun gano wannan da kyau yancin da abin ya zama aikace ne wane ne zai to malam ka shahada ne ka shiga to shiga ada ma ai kai ko kabarin ne san ka shiga <laughs> yawo to kuma ya daidai da kai <laughs> to jama'a kun ga haka to a samu masu ƙarfi mutum na eh eh eh ah ok gaskiya ne saurara zarowa aka ce za a yi kafa ne ke wancan wajen mun gano wannan na shafa ne kafa ne tashi gyara zarowa kafa ne kafan nake son magana a kai a ba shi kwanta kawai kwanta ai shi ne ai da ran shi yau to kaga kafa <clears throat> ne ke tara can wajen sauri can ne kafan makara na shafa'a nan ne kai yadda zarowa za a yi kun gano wannan da kyau ku yanzu abin da za ku kudan tashi a nan wasu masu ƙarfi mutum zo a ɗan watsa da shi can ku kama ku matsa da shi can ba a ba shi ba ku ɗan tashi usazu <clears throat> ɗan matsa ɗan matsa ɗan matsa to tsanan to kaga ai ko ba komi na <clears throat> yawwa a ba shi haka <clears throat> muna so ne a jawo shi eh <clears throat> mene a ba shi haka ai ba cewa kai ya mutu ba <laughs> ba ko ba daman bane mu abin da muke so almuhim mu gane cewa kai ana sa shi daidai nan ne afa kuma daidai can almuhim kenan mun gano wannan sannan na biyu ɗaukowa ake yi ko ko zaruwa dama abin da ya kawo matsalan kenan yanzu abin da muke cewa a samu wasu mutane su ɗauko shi sannan kuma a zaro shi so muke a gane ɗaukowa mu ci wannan kuskure ne yawwa to yi balan sosai yawwa to a ɗauko shi sama sama to kun ga haka to haka kuskure ne kuma yi da shi <laughs> kun gane yanzu haka da aka yi an yi kuskure yanzu abin da yake kamar yanzu an sa shi a haka ko a ce nan kabarin yake ko <clears throat> nan kabarin yake to kaga nan ne kafan kabari ai ba nan bane na kallo mun gano wannan da kyau ko to ana sa aka zaro shi kan shi ya zama anan <clears throat> Mun gano wannan to yanzu a zaro shi gano wannan ba a bar shi haka kai ne zaro kawai kun ga haka kun ga haka to shi ke sai a shige da shi kabari a bayanci wannan <laughs> ku tsaya yanzu yanzu kun fahimci zarowa kun fahimci ɗaukowa? Mafi yawancin aka je makabarta ne ake yi, kuskure ne, ko abin da ke haifar da wannan ko shine mafi yawancin mafi yawancin mutane da suke zuwa makabarta jama'a ba zuwa makaranta. Kun gano wannan? Da a ce duk wanda suke zuwa makabartan nan, kai din da kaga musulmi akwai malamin da ya yi da shi. Me zai sa ba zai je koya mai karatu ba? kun gano wannan da kyau ko wannan kuskuren da ake ko shi ke haifar da wannan ni na je malami na ya koya min malamin na ya je malamin shi ya koya mashi amma wannan bai je ba wannan bai je ba wannan bai je ba wannan bai je ba wannan bai je ba to sun fi mu yawa in ya je ne magana wannan ya goyi bayana in suka yi magana su da yawa sai a ce jama'a sun ce kun gano wannan to daga lokacin an samu matsala shi yasa zarowa ake yi ba ɗaukowa ba mene a ai barka ka san matsala ɗaya ne ai ana aji daidai kafan ana aje makaran daidai kafan kabarin ne sai a zaro kawai kaka kawo wani karatu da ba shi a cikin hadisi a wani ka san kuskuren da yake ai ɗagawa ake yi malam kuma a kwatanta abin da yake faɗi ba sai an juwa sai sun ɗan matsa ne kaɗan kawai ai ba zai matsu ba kwanta kwanta kwanta nan ne misali a ce kabarin dakta ba shi ko ina ya kwanta ai nan muka kalla ba ganin kudu ma muka kalla ba gabas muka kalla ba to kudan kudan daga shi kadan to sai sai ku zara makaran kudan zara makaran kun ga haka to yanzu wannan ba shi a cikin hadisi yanzu zara makara aka yi shi kuwa annabi cewa yi a zaro shi ka gane to yanzu kaga abubuwa guda nawa ne na me na kuskure guda biyu zare makara da kuma ɗaukowa ɗagawa abin da ake zaro gawan ake yi kuma wannan ya kamata tintina karantar da mutane gaskiya Allah madauki sarki ya sa mu dace jama'a mai da makaran nan jama'a kun fahimci yadda wannan al'amari yake ko to magana na gaba yanzu kai da aka yi wannan karatun da kai ka san matsalar da aka fuskanta shine in ka je kaga wannan kuskuren za ka yi kokari ka ce ai me wanda za samu matsala kenan ana cewa a gyara to me zai faru wajen wannan gyaran eh jayayya sai ka ce hayaniya kuma wannan hayaniyan jama'a ba ta da kyau za ga kuskuren da mutane suke yi idan aka je ana haƙin janaza a eh, kabari ko ana son a yi sallah da wuri a tafi makabarta da wuri idan aka tafi aka tarar da ba a gama aiki ba to abin da yake a lokacin ne malamai ke wa'azi amma idan aka gama binne mutum ba wani wa'azi da ake a lokacin nan bid'a ne ana gama binnewa sai annabi ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'ana yus'al haka yake yi amma yanzu mafi yawanci aka je sai an gama hada ƙasa kan kabari tsab sai kuma ce malin yi wa'azi malin yi wa'azi ai na suka samu wannan karatun oho annabi aka je makabarta ya tarar da ba gama aiki ba sai nemo je ya zauna kun gano wannan sannan sai su kuma sauran jama'a kowa shi su ma sai su me sai zauna shine sai ai wa'azi liman zai iya yayi kuma zai iya kallon ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi ya ce yayi sai a wa'azantar da mutane saboda jama'a ya daga cikin wajen da ya kamata wa'azi ya kama kanmu shine me makabarta wanda wallahi watan wata rana za a kai ka wajen kun gano wannan da ne ake cewa matasa ke mutuwa ai tsofaffi ke mutuwa yanzu matasa na mutuwa kun gano wannan da kyau ko matasa na mutuwa yanzu ko yau matashi ɗaya daga cikin matasa unguwar na ya rasu wani ne ja'afar mun gano wannan da ke ku Allah gafarta mashi an tashi lafiya lo da shi amma kuma yau ya kwana ina a lahira kuna gano wannan to ya kamata duk wani wanda yake duniya mutuwan ta zama mashi me Allah wa'azi da izina sau da za a iya wayan gari kai ma me Allah ka mutu kai ne next saboda haka mutuwa take Malam Hussein tsoye kada jiya muke magana da shi ya ce ya zo aski na layin da Malam Albani yake karatu ya ji katin Buharin shi ya wuce gida yana zuwa wajen minti goma sha biyar sai aka yi mai waya cewa an kashe Malam Albani ce ƙarya ne yanzu na wuce shi kun gano wannan da kyau ku ta amma ai ita tafiya lahira ba ta da kama ita abin nan nashi ne ina fatan mun gano wannan da kyau lokacin da Allah madaukakin sarki ya mahaifin shi rasuwa ai a masallacin juma'a an sanar a mai addu'a bai da lafiya mun gano wannan ba a tashi ba kuma sai ga sanarwa kuma Allah ya mai rasuwa Alhaji tsoye kara kuna fahimtar wannan shi sa sai a zaunar da mutane a yi masu wa'azi kan mutuwa mun gano wannan da kyau ko saboda yana daga abin da yake cikin bala'i a waye gari a ce ka kwanta ka mutu kana da matsala tsakaninka da mahallicinka ka kwanta ka mutu kana da matsala tsakaninka da al'umman annabi kun ga waɗannan abubuwa guda biyu kar wanda suke je lahira da su kuma za ka iya mutuwa an jima musamman yanzu yadda mutuwan nan ta yi me ta yi arhaba da mutuwa ta yi tsada da kafin a mutu kafin a mutu aiki ne a unguwan sai a daidai ba a mutu ba haka ne amma za a kai a kai yanzu jiya nake ji a garin baga ba ba baga ba gamborin gala sama da mutum ɗari uku an kashe su lokaci ɗaya mun gano wannan da kyau ko mutum ɗari uku next mutuwa ka san ina ne kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma ka san wane ne next ɗin ila da kai kenan kowa ya zama yana tafe da likkafanin shi ma ma'ana tafiya da likkafani shine ka gyara alakanka da Allah ka gyara alaƙanka da al'umma annabi to in kai wannan ko to dan ta kai ta zo yanzu ina fatan mun gano wannan da kyau dan za ta zo wallahi komin daren dadewa sunan ka gawa kana nan wannan motsin da kake gani na jikin nan ko wallahi sai dai ke ta kwatanta shi sai dai ba mamaki idan ka san wani wanda ya mutu ka ganshi a hoton bidiyo sai ka ci iko Allah zo nan fa ya mutu kila ma a lokacin yana magana akan me kan mutuwa yanzu ka je ka samo sayyul bukhari na abdullahi malam albani da aka kashe sa tare abin da za a gani kenan a irin wannan ‘yar takaddan da ake sawa a jikin littafi, kun ga kun sa akwai fara takarda irin wannan ko? a jikin Bukharin ya rubuta wasiyan shi gaba ɗaya abubuwan da yake so, da yake yaro ne har sai da ya zanen makara. Mun gano wannan da kyau ko? Sai da ya zanen makara a jiki ya rubuta duk abin da yake so a mai in ya mutu. Na fata mun gano wannan da kyau. Kuma da aka kashe shi ko, da yake sun harba hannun shi, don shi an same shi yana riƙe da Bukharin ne haka. mun gano wannan da kyau ko sai aka harba hannun da yake an harbe shi ɗaya bude da ya samu hannun shi sai kasance jinin da aka harbe shi sai kewaye nan haka bai taɓa rubutun wasiyan shi ko kwaya ɗaya ba kuma an ka buɗe bukharin bai taɓa cikin rubutun bukharin ba sai kewaye gefen littafin duka ina ba ta mun gano wannan da kyau to da yake dama Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran shi a gidan sunna abin da ya rubuta sai da aka yi mai shi duka da wanda ma bai sani ba ana ɗauko littafin aka rubuta sai ga abin da ya faɗa shi aka yi mashi mu gano wannan da kyau ku ya san zai mutu ranar bai san bai sani ba bai sani ba shi malam ɗin ya san zai mutu bai sani ba umma abdulbarri ta san za ta mutu ta sani ba inda ku ga abun mamaki ba ta da lafiya kusan watan ta uku ba ta je karatun bukhari ba ranan ta samu sauƙi ranan har malam ya shiga mota ba ta fito ba yake ce mai gadin gidan ya ce buɗe iyali na za su fito wanda malam baya haka ina fatan mun gano wannan da kyau baya jira in zai je karatu kowa na jiran shi ne kina fitowa sai tafiya amma ranar sai da ya tsaya ya jira ta saboda za su yi tafiyan da sai mun zo insha Allahu mun gano wannan da kyau ko Allah malam dan shi kan shi Musa kaura ya yi mamaki ce yau malam ne ke jira ana irga masu lokacin mintoci ne ina fata mun gano wannan da kyau to kai ma baka san ko yanzu magana nan da muke da kai mintoci ake irga maka ba ko ni da kaina wallahi malam domin ni har wajen kusan karfe biyar muna tare da malam albani ran da aka kashe shi tun azahar ko muke tare har wannan lokacin kuma ni ne ya ce in je in kira abdullahi in ce zo da baƙin da ke wajen shi in ce kai usazu suwa ke ta na bakin naka yace ga san ce kira sai ce to kaga to din nan shine kalman da na ji a bakin shi na karshe. ku gano wannan da ya shiga falon malam ya fito ni sai na tafi wannan fitowar shine gana da shi na karshe har yanzu idona na suran ta mai shi mun gano wannan da ke har yanzu to waɗanda suka yi aikin su kuma sai su ce Allah ba za mu zo ba Maga, a zai yiwu, a zai yiwu. Ina fatan mun gano wannan da ke, ai, duk wanda yake ganin bare ya kashe wane ya ji daɗi ya more, to gani yake ba zai je ba, ko kuma aljannan shi ya gina ta, wajibi ne ma kawai ya shiga. Ina fatan mun gano wannan da ke, wajibi ne ya shiga. Ai, ba Yahude ne ke ganin in na kashe ka, to na ɓata maka rai. Kun gano wannan da kyau ku? in har na kashe ka to na ɓata maka rai na more amma musulmi bai da irin wannan ra'ayin domin ra'ayi ne na yahudu ina fatan mun fahimci wannan da kyau isa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yanzu wannan da muka kwatanta sallan nan ko ina da yaƙini wani cikin ku in an zo man sallan gawa mai yiwa sai wannan abin ya faɗo mashi a ran shi yace nan ma ya kwatanta mana wai kuma shi ake ma haka to kai ma saura kai, ai ka mutu ma cikin danginka, in ka mutu cikinsu ko, to ma a tsaye ai ma sallah, ai ma wanka, ai ma alkafani, ai ma duk wannan abin alherin gata ne fa, Allah gata ne. Ba ka wanda kuma ma Allah maɗaukin sarki zai mai mutuwan, amma manta da me, a manta da inda gawon shi take, taɓata ba ma san inda take ba. Mun gane, amma kuma ba ruwan Allah, in dan aljanna ne aljanna za shi, alhalin ko a matsayi aka jefa ka, ba za ka taɓa jin warin masan ba ko ba za ganka cikin matsayi ba, ina za ganka, aljanna za ganka, wannan kuma laluran wanda suka sa ka. Shi sa kowa gyara imanin shi. shi yasa ina girmama mai ahalar ce awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani kowa in dai kai mukallafi ne kaga imaninka kar saka ce da shi ga gyara imaninka sannan komi ya biyo baya shi yasa mai rasala da ya bude rasala sai ya bude ta da tauhidi Kunga tauhidi ba ƙaramin abu ba ne. komi ya lalace amma kai ya ɓaci shi wallahi in tauhidinka ya ɓaci ko duk abin da ka gyara ka gyara shi a banza don watan wata rana za a ganka cikin makara an ɗauko ka kuma wala duk gatanka kun gano wannan da kyau ko duk gata kai gatan ne ma a yi maka me maka waɗannan abubuwan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa aidan daɗin gushi mala ya ce yukabbirul musalli alal janaza arba'an kun ji ku wanda ya zo zai majana gawa sallah to zai kabbara hudu, au hamsan ko biyar, au saba'an ko bakwai, au tis'an ko tara. Kullu hada sabitun an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ma da ce duk wannan ya tabbata daga annabi, wal ashharu an yukabbira alal janaza arba'an. amma wanda ya fi shahara shine hudu kuma shi aka fi ko amma ya danganta mun gano wannan za a iya yin bakwai a yi tara a yi biyar kamar yadda mala ya kawo to bari kafin mala ya gaya mai da ake sallan in dan gaya muku yadda kabbaran za ta kasance idan aka yi kabbaran harama ba addu'a wa yi. gano wannan wasu malamai suna faɗin a yadda alisifta wannan ba daidai ba ne abin da yake ne mutum zai ta'auzi ya basmala malacin da zai karanta fatiha za a karanta fatiha in sura ta samu falillahi hamd a kabaran farko in ka ce Allahu akbar sai kai ta'auzi sai kai basmala sai karanta fatiha in sura ta samu sai kai kana gama sai ka ce Allahu akbar sai kai salatin annabi salatul ibrahimi in ka gama sai kai kabbara sai kai addu'a ga mamaci in Allah ya sa ka iya larabci to abin da ya fi kenan in baka iya larabci ba ko da hausa sai ka yi kun gano wannan ba mutum kawai zai zauna kawai jira yake limeci Allah ya bar shi mai haka ya ka awa ba haka yake yi ba kun gano wannan da kyau ko in Allah ya sa ka hadace da larabci kai in baka hadace da larabci ba sai kai kabbara kai mai addu'a Allah gafarta mishi Allah ka ji kanshi Allah ka ramushe shi Allah ka sa ya huta Allah ka sa iya ansa adda cikin kabari Allah madaukin sarki ka haska haskaka mai kabarin shi ka yalwata mishi Allah ka shigar da shi aljanna a zuciyanka za ka yi fa amma bakinka na motsawa amma in ka iya larabci shi yafi in kai kabbara na hudu to sai ka yi ma sauran al'umma da mamacin addu'a shine Allah Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa zakarina wa unsana wa shahidina wa ga'ibana ta sauransu shi ma baka iya da larabci ba yi da me da Hausa to in kai kabbara ta biyar sai ka maimaita addu'a ga mamaci in kai kabbara ta shida sai ka maimaita addu'a ga duk jama'an gari in kai kabbara ta bakwai sai ka addu'a ga mamaci in ka ƙara kabbara ta takwas addu'a ga mutanen gari haka ne in ka bara ta ta tara addu'a gawa ga mamaci kun ji inda ake yi waɗannan guda biyun ƙarshen su ake maimaitawa ina fatan mun gano wannan da kyau shine kawai abin da ake a ciki ba shi sa kowa ya iya dan ba mamaki a zuwa wata rana an yi rasuwa ina zuwa in na kyallara ido na ganka in ce malam bismillah kai mana sallah ba ba ruwa na kai malami ne ko kai ba malami bane a ce can alaga ta mala yi abin ne in ce wuce ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau ka fi kowa iyawa iza kowa ya je ya haddace ba wani abu ba ne ko ba wata daraja ne ko wani abin nan sai dai ana son wajen sallan jana'iza ya zama mutumin kirki da ake sa ran mai salaha ya ma sallah shi sa sahabbai in an rasa annabi suke nemowa bayan annabi kuma manyan sahabban shi suke nemowa bayan nan kuma sai manya-manyan malamai daga cikinsu su suke nemowa su jagoranci sallah abin da ya kamata kenan dan ana sa ran wanan nagari ne in yi addu'a ana sa ran cin da ya kyautata ya inganta alaƙan shi da Allah mai wa Allah madaukin sarki ya karɓa dan koda da tashi ne shi kaɗai. Lantana mun karanta da ko a baya ana sa a samu gayyen mutane da yawa don ba a san bakin wani ba. Kai, in ma adadi suka kai arba'in annabi ya ce ana gafarta mu mutumin mun gano wannan da kyau ku shi sa hatta in sahu suka kai uku ma ko da adadin bai kai arba'in ba ana gafarta mu mutum jama'a Allah madaukin sarki ba fa so yake kawai ku mutu ya kona ku ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah madaukin sarki muddin kun gode ma ni'iman da ya muku kuma kun yi imani to ko Allah madaukin sarki yana nan ya shirya muku alkhairai masu yawa Allah ka sa muna ciki to shine sai malo yake cewa wal ashharu an yukabbira alal janaza arba'an wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu rajuli yan'a ila ahlil mayyit bi nafsihi babin da ke bayani akan kai da kanka gaje wane ya rasu ka je gida ka sanar cewa Allah mai rasuwa ila ba su sani ba ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ne ya sanar da mutuwar su ja'afar ya sanar da mutuwar suwa Abla ɗan Rawaha ya sanar da mutuwar suwa zai dan Harisa Wani hadisi al-Imam bukhari ya kawo shi a mujalladi na uku a lamba hadisi na dubu da da da biyu arba'in biyar haka Muslim ya fitar da wannan hadisi a Kitabul Janaza a Kitabul Janaiz babun fit takbir alal janaza a mujalladi na biyu shafi na ɗari tara da hamsin da ɗaya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kun ga waɗannan ababen ku? a haka ya kamata mu tsaya mu kiyaye su in an yi rasuwa sai aka ce wane je ka gaya mutanen gida cewa wane ya rasu ce ni wallahi ba za a ja baki na ba ai ba haka yake yi ba sai ka je kai kuma kanka shiga ga zama sakare kana shiga ka gama ta <laughs> kaga mashirmanci kenan kuma daga lokaci to kai da ake ganin kai ne jarumin ka fara da haka ita ta yi yaya eh ba ka za ka yi ba in gaje sai ka ce su ku zo ku zo ku zo wani kuma ya ce a bar wannan magan ku zauna ah, Allah maɗaukin sarki yana tsara abubuwa yadda yake so kuma tsarin Allah shine tsari mafi inganci kuma abin da Allah madaukin sarki ya tsara ma bawa to wannan abin shine abin da ya fi dace ma bawan tun daga nan jikinsu zai sanyi shine sun san dai ba irin wannan tsakanin ku mun gano wannan da ke ko to Allah madaukin sarki abin da yayi yana da hikimomin da yasa yake yin shi to kuma mu yadda da wannan hikima na Allah sai Allah madaukin sarki ya marabce mu ku sani abin da Allah ya bayar fana shi ne in ya karɓa dama ya karɓa nashi ne kuma duk yanda rayuwa ta yi tsawo ake santa Allah ya sanya mata lokacin da za ta yanki kuma Allah ya yi alkawari a bisa harshen annabin shi duk sanda Allah ya ɗauki ran wani daga cikin bawan shi da Allah yake matukan iyalan shi ke matukan son wannan mutumi suka yi haƙuri suka nemi lada a wajen Allah to ba su da sakamako sai aljanna Allah ka sa mu dace da haka ku yi haƙuri Allah ya ɗauki rayuwar wani. Mun gano wannan da kyau ku? In za su yi wani abu sai cito ba ku ji nasiyan ba kenan. Ku yi haƙuri sai Allah ya sa mu zama ‘yan aljanna mu duka. Allah yakan ɗauki ran wani da nufin zai kai shi aljanna saboda ya shigar da mutane da yawa aljanna. Wallahi malam, shi ne Allah ya sa cetonsu a hannun shi. Kuna gano wannan da kyau ku? zai ga shin yaya za su yi shin za su haƙura su miƙa al'amari ga Allah ko ko ba za su yi ba wallahi shi ne Allah yake irin waɗannan abubuwan amma jama'a mutuwa akwai zafi ne na rantsi da Allah mutuwa akwai ciwo kuma wanda ba a yi ma mutuwa ba ganin yake kawai ko to me a ciki bari a yi maka kaji kai mutuwa ko na jariri akwai damuwa ina gaya maka mun gano wannan da kyau ko Allahil adin ban san mutuwa tana da damuwa irin wannan ba a lokacin baya ana ta mutuwa fa ni fa ban damu ba amma ran da aka ce mala abubakar gumi ya rasu jama'a ji ne yadda ka san ni kaɗai aka yi ma mutuwan nan na shiga damuwa na dade kuma ban fita daga cikin damuwan ba mun gano wannan kawo kuma lokacin da malam ya rasu a lokacin ba mu haɗa tunani irin wannan ba. Mutuwan da ta ƙara zami man matsala na gaba sai raso Malam Jafar. Mun gano wannan da kyau ku? Wallahi kuwa. To mutuwa na ƙarshe wanda za a ce ta ci ta gere shi ne mutuwan Malam. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Malam ji ne wai anya ku ba ƙarya ake gaya min ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? irin waɗannan abubuwan to waɗanda na ga an masu mutuwa a baya sun damu ko to duk sai na komo na basu uzuri. Wallahi al'azim da akwai wanda kullum na da sai ne mai faɗan cewa na haƙuri ake dauriya ake. Na biyu duk mutumin da iyayen shi uwa da uba suke raye ba su mutu ba ko to wallahi yana ganin mutuwa da sauki Ina gaya muku. Akwai kakata ta mace wanda wannan baiwar Allah ran da ta rasu ko wallahi azim na dade ana cewa mutum in ya haɗu da abu yana ganin duniya tana zama baki gare shi ranar sai da na duniya da rana tsaka ne amma sai taiman baki ya ga mu gaskiya saboda wannan wannan baiwar Allah kun ga wannan karatun da nake yi ita ce silan shi wallahi ita ce ita ce silan shi dan littafin farko ma na addini a duniya ni ita ta fara sayaman Kun gano nan In na ga dama in ce duk cikin ‘ya'yanta da jikokinta ba wanda take so kamar ni, Allah ya al'adim jama'a ko rantsuwa ne ba zan ka fara ba. Saboda da aka haife ni, aka sa man awwal to sunan babanta ne kuma malami ne, tun daga lokacin sai ta sa man malam. Mun gano wannan da kyau ko? Shi sa lokaci in na je sai in ce ke kika ja da an sa man alhaji ne babana nake gaya ma wannan maganar sai kuma kun ja mun da a ce alhaji kuka rika ce man lokacin nan da yanzu na tashi cikin kuɗi <laughs> wani lokacin ana raha ka san ka zauna da iyaye dole ka ɗanyi raha to ka kamar ni na ji zafin mutuwan malamai ne mun gane wannan da ko da kakanni amma ni iyaye na duka suna da rai ina fatan mun gane wannan da kyau to duk wanda yake iri na a cikinku, to bai san mutuwa ba har yau. Ina gaya muku, bai san mutuwa ba, shi yasa idan ka ga wani mahaifin shi ya rasu ya kidime ko yi ƙoƙarin lallashin shi. Ku gano wannan da kyau ko? Sannan na biyu, in matanka ta rasu ko? Shi ma wannan mutuwa ne mai tada hankali. Mutuwa ne mai tada hankali. shi sa in ka gama ta haka ko yi ƙoƙari ka lallashe shi ka nuna mai nasi ya sauka amma zargi kar ka sake kai mashi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma duk yadda kake da ƙarfi ko kana da ilimi kana da kuɗi kana da ɗaukaka kana taimakawa mutane iyayenka ma kai ke ɗaukan ɗawainiyansu ko duk ran da suka mutu sai ka gane cewa wata katanga ne mai girma ta faɗi wallahi malam ko da ko sun zama maka matsala ne ko sai ka san cewa sun mutu ko da ko ka taso sun mutu kana ƙarami ne ba ka san amfaninsu ba na ko wanda iyayen sun rasu ma bai ma sani ba kawai ya taso ne wannan abin da kake ciki a yau ko da iyayenka na raye to da kila ka wuce haka ko da ba haka kai ba ina gama gaskiya. Sau da rashin iyaye ba ƙaramin matsala ba ne shi sa Allah maɗaukin sarki ya ce annabi ya ce duk wanda ya sake iyayen shi suna raye bai yi abin da har Allah maɗaukin sarki ya gafarta mai sanadiyan biyayya ba in ya je lahira fuskan shi ake kifawa a wuta yasa duk wanda ya sai yana da matsalan biyayya ya marmari je gyara ta idan iyaye sun riga ko sun mutu abin da yake wajibi a kanka na farko addu'a kullum dare da rana sannan kun ga wakafin nan jama'a ku daina sakaci game da iya yi ma iyayenku wakafi wallahi in kun mutu Allah zai samu muku wanda za su yi muku mafi yawancin ma'anan in ba ‘yan kaɗan ɗinmu ba abin da muka mallaka a rayuwar duniya iyayenmu wallahi ba su mallaki kamar shi ba kamar ni dai iyaye na talakawa ne kun gano wannan da kyau ko irin abin da na taɓa riƙewa a hannun nawa ba su taɓa riƙe shi ba kuma kaga suna da rayayi kun gano wannan da ke ku to a cikin munan nan da yawa haka wasu suke sun fi iyayen su mallakan mai abun duniya amma still malam ka kasa ma iyayenka wakafi wannan asara ne ba ƴan ƙarama ba kun gano wannan in ka iya ma iyayenka wallahi za ka iya ma kanka kallo waɗannan alheran da malam albani ya gina duka fa wakafi ne gare shi da iyayen shi fa wallahi malam miliyoyi nawa ne jibgi jibge a nan wajen misali da ya tara su zama ya kawai ya hole ya sai mota ya sai abinci ya sai kaza ya kaza yau yana ina amma da ya abin arziki fa bai rasa komai ba suna nan suna bin shi kisa kowa ya zo na ya makan shi fada wannan kalman ina gaya mana ne domin wallahi ba mu san halin da za mu shiga ba next don yau shekaru biyar da suka wuce nan kusa biyar kawai idan aka ce jihar borno za ta shiga halin da ke ciki a nan wanda ke nan zariya ba ma dan borno ba zai ce wallahi ƙarya ne ba zai shiga ba don ina gaya muku in dai ka cire zariya ƙaramar hukumar zariya kaɗai din najeriya ba garin da ake son sunna irin borno na gaya mau gaskiya duka babu amma kan halin da aka shiga inda za gane wannan duk wani malami ahlus sunna da ke Najeriya za ga yana da majalisi ya ina a Maiduguri wallahi duka suna da shi kuma kun san dalili bare barin borno mutane ne masu ƙaunan malamai masu ƙaunan ahlus sunna shi yasa duk wanda ya zo in ma cutar da su zai yi saboda ƙaunan addini zai iya cutar da su su anshi cutar su tafi ina fata mun gano wannan da kyau mutane ne masu san alheri Tama kalli kuma halin da Allah ya sa sa ciki kuna gano wannan ka ina ne kuma na gaba yanzu kalli abin da yake faruwa a Afirka ta tsakiya ɗin can kai ka san Allah ko sharri aka yi maka aka ce maka musulmi ka shiga uku arne ɗan uwan arne ya kalle shi ce na fa musulmi ne wallahi malam kafin a yadda mala'iku sun fara maka tambaya na rantse da Allah sun fara maka tambaya ya akwai abubuwan da suke faruwa wani yake cewa kisan da suke ma mutane ne sojojin Chad su gaba za su iya ba su ma suke share su saboda Chad duk musulmi ne shi kan aka matsa masu aka yi me aka su fita kuma kowa san me ya fara yi ga waɗannan abubuwan ko wallahi sai kowa ya ƙoƙarin gyara alakan shi da mahalicin shi don ba ka san wane ne gawan an jima ba mun gano wannan ba ka sani ba shin harbe ka za a yi bom ne zai kashe ka a shin kana tafiya ne mashin ya kada kai mota ta taka ka a mota ce za ta fara ta murkuɗe ta murkushe ka a kawo miƙa ne za ka yi kana miƙa jijiyoyin lahira sun gama kakkatsewa shi kenan zai ganka lahira wallahi akwai haka akwai mutumin da haka ya faru da shi yana zaune da abokan shi fa suna tattaunawa wallahi kawai ce la ilaha illa ka irin miƙan nan da yake haka wallahi kawai sai a ga haka shi ya mutu da kalmar shahada abokan shi yana mutuwa nan take suna man waya suka ce malam wane fa ya rasu yanzu na ce aka yi Don abin da ya faru da suka ga haka aka kawai sai langabi aka taba shi suka ji ba aka ɗauke shi da gudu sai asibitin nan da ke kusa likita na duba sai ce ya rasu suka ce a gabansu miƙa yayi yana kalmar shahada kuma lafiyan shi lau lokaci ya yi. da Allah ya nufe shi zai cika da kalmar shahada da yake dama ya saba yin miƙa da kalma a baki sai da ita man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna dukkan su ba wanda bai gurin ina dama a ce shi bane ka san matsalar shine baka san yanda za ta zo maka ba wallahi malam jama'a in mun san mutuwa za ta zo mana da kyau mu mutum mu je aljanna me ya hana yanzu da waɗannan labaran da kake ji masu sosa zuciya abu na faruwa ko shawara ba za ka iya bayarwa a yi maganin wannan abun ba ba za ka iya yin aiki da za a yi maganin wannan abun ba ‘yan uwanka musulmi na cikin bala'i ba yadda ka iya jama'a ku kalli abin da ya faru yanzu a afghanistan su ba ma wai kisan da ake na a da bom a yi harbi a yi a'a ƙasa ne ta matsofa ta zamiyo ta kashe wajen mutum nawa ɗari biyar lokaci ɗaya ta binne gidaje fa ƙasa jama'a ƙasa ta zamu gwamnati kuma ta ƙi kawo masu gudunmawa sai ɗazu ne nake gani a bbc world an zo ana raba masu uh, abubuwan kwanciya da sauransu akwai mutumin da ya ce yana kama hannun uwar shi ƙasa na matsowa ta ƙwace hannun a hannun shi ta binne duk wanda yake da imani a cikinsa ya mutuwan shahada domin shi ne mutuwan da annabi ce ko gini ya faɗo mutum kawai Allah haka ya nufa lokaci ɗaya a yi masu irin wannan alƙabarul jama'i kuma da ƙasan ta zo ta yi masu irin wannan ko kun sa abin mamaki haƙowa ake yin da kasan ƙasan ta shekara ɗari a kansu kawai ta daskare ta daɗe ba ana kwazo ne kamar ƙura ba wallahi ƙasa ne ta zamo kuma ba faukace wai taɓo ba ƙasa busasshiya ina ga san Allah ba abin da bai iya ba in duk Allah ya sa ku cikin aminci in Allah ya ce ƙasan ta buɗe fa mun gano wannan da kyau ko yanzu Allah maɗaukin sarki ya ga dama inda yake rataye malfa ba sai ya buɗe ba, to ina ruwan Allah da wannan, da ta harɗo, da ta harɗewa duk su harɗe a ciki, ina fatan mun gano wannan da kyau Allah kenan ko ƙasa ta ɓare jama'a akwai mutanen da wata rana fa tabo ne fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tabo kana kallon iyalanka suna nitsewa a ciki suna mutuwa amma ba wanda ya fi bala'i irin wannan irin wannan volcanic abu wannan volcano waya sunan shi wannan hayaniyan aman dutse amar wuta dutse ya kumbura ya yi amai na wuta dutse ne zai narke jama'a yana ambaliya kamar an watso ruwa mutane na gudu yana haɗiye su kuma in ya gama ya huce ya zama dutse ya zama falala ya zama fa a wajen duk wanda yake ciki a haƙo shi ɗin wallahi ba zai haƙo ba dutse ne ya gaji da zafi ya zafi ya narke in ya yi ambaliya ba fa ya ɗan gangaro ne haka ba fa yadda ka ruwa na gudu haka yake gudu waɗannan abubuwa jama'a duk suna faruwa a duniya muna karantawa da a labarai da muna ji a rediyo muna gani a tv muna ganin kaman da ina yaro in babana yana ya kamo bbc yana ji sai in ji an ce ɗan bindiga daɗi ya buɗe wuta a turai sai in ta mamaki a ɗan bindiga daɗi ku gano wannan da ke ku ban san wannan yaron ba ban san me ake nufi ba sai gashi To don Allah, duk wannan labarin da ne ta bayarwa ko, ni fa ina bada ne don mu gyara alaƙanmu da Allah, mu gyara alaƙanmu da wa al'umma annabi. Wallahi mutuwan nan in ta zo maka a wannan yanayin ko, Allah ka yi kaci nasara, na rantse da Allah kaci nasara, Don za ta zo. ka kaga wannan imanin da ka yi, wallahi tallahi Allah ba zai bar shi a banza ba. Duk wannan abin da ake imaninka ake hari, wallahi jama'a imaninku ake hari. duk wanda ka gan shi yanzu misali a nan ko wallahi imani ya kawo shi ba wanda ya isa ya kawo ka wallahi imani to wannan imanin ko to kai ma kafaran duniya laifi ya ka ka san wannan kar ka dauka wai wani da wani suka yi kai ma kai ina fatan mun gano wannan ka ga mutum ya bar gemu jama'a duk duniya ba wanda ya isa ya ka bar gemu Allah ba wanda ya isa me ke sa ka bar gemu wallahi imani ne kaga mutum ya sa tufafi irin na Islam yana son ya sa ni iskanci bai ki na rantse da Allah duk duniya ba wanda ya sai sa kai wannan wallahi imani ne a kira sallah ka bar abin da kake yi ka taho sallah duk duniya ba wanda ya sai sa kai wannan imani yake sa ka to ko wallahi wannan imanin ana harin shi in ma baka sani ba ya kamata ka sani a miƙe a masallaci a ce kafi sabilillahi kuɗinka ne ka ba wani sai yanda ya ga daman yi da shi a je a zuba a janareto a ƙona shi kuma kai janareton gidanka babu wallahi imani ke sa wannan shi sa sahabbai suna mutane albishir da imani irin wannan shi sa kun ga irin waɗannan abubuwan ko wallahi tallahi ku tattalin wannan aikin wannan kalman ko bayan rayuwana ku sa ku ku auna ta game da abubuwan da za ka ga wasu sun komo suna yi bayan ku za a gane kana da imani da kuma na rantse da Allah ba za a baka da wannan imanin ba inda za ka lalace ka zama shirme ba wani zai kula da kai to kuma yanzu ya ishe mu ai ya ishe mu in an ce ana neman malamai ne da masu wa'azi wani yana cewa malam ku daina wa'azin nan da ka jefa fa abin ana neman kaza da kaza da kaza da kaza yanzu waɗancan ‘yan mata na Chibok su wa'azin suka yi, su ba ma mata ba ma maza ba ne ballantana a'a su mata ne ma to wani ma ya ce musulmi yake nema to su mafi yawancin su ma ba musulmi bane kiristoci ne kaga kama zama kiristan baka tsira ba ina fatan mun gano wannan da kyau kawai tsiranka ko ka gyara alakan ka da Allah mun gano wannan jama'a mu masu laifuffuka ne mu masu kurakurai ne mu masu ganganci ne kun sa abin da zai taimake mu wallahi tuba wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara wallahi mu tuban mu Allah duk laifin da muka yi Allah zai yafe shi ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wallahi jama'a mu rike wannan shi yasa kiran da nake duk wanda ya koma gida mun gano wannan da kyau ko ina fila raka'a biyu ko ya wutiri ya daga hannu ya tuban ma Allah kullum ka karanta astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilai astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilai astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilai ka kafa ukun nan annabi ce duk ka. Allah ya gafarta ma ko da an je yaƙi ne ka gudu ka ku a fagen fama duk wanda ya gudu tsoron kafirai Allah ya mai alƙawarin wuta amma ka karanta wannan Allah ya gafarta maka don Allah kowa ya haddace in baka haddace ba a rubuta maka kun gano wannan da kyau ku? ya dai ishe kalla wanda suke faruwa wajen zamfara zamfa, yanzu abin da ya faru a gamborin gala kasuwa ka je cifa ka je ka kasa kaya ko ka je siya sai faru ka san inda zai faru kisa ko zai farin ba baka da inda zaka guje mashi haka ne to billahi al'adim kai maza kai me ka gara imaninka yanzu ɗazu ke ji a bbc ne ko ina ne ina saurare a rediyo an ce a abuja ana zaman me ɗarɗar in abuja ana zaman ɗarɗar zariya da kaduna da ina da ina nan ne min babu aula can ne fa cibiyar mulkin ƙasan duk tsaron duniya ya ƙare a can jama'a don allah mu gyara mu da allah domin in mutuwa ta zo mana ta zo mana cikin me cikin sauƙi, ta kai da za ka mutu a cikinmu duk mu ci albarkacinka. Wallahi malam, ka daina raina kanka, Uwais ibn Amir alƙarni a zamanin Umar ne ba annabi ya ce in ya gan shi ce mai addu'a. Talaka ne cikin talakawan Umar, amma Allah maɗaukin sarki ya kai shi matsayi mafi koli-koli. ƙoli Kana zama nan ana karatu da kai ƙarshen ta kafu kowa har mai karatun a wajen Allah. Yau na ruwan Allah maɗaukin sarki da wannan, ka gyara alaƙanka da Allah. shi waye na Allah shi ne wanda ya gyara alaƙan shi da Allah shi sa kakkarkare na kanka kana wulakanta kanka kuma kakka kalli zunubi ko abin da ake kace ɗan wannan ɗan wannan ne zai kai ka baro ka Allah ka sa mu zama mutanen kirki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum